Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan babban birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz adidi Toro ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata biyu ga watan Fabrairu shekarar ɗaya? kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga baba yakub makeri da kanun labarai to abdulaziz hukumomi a najeriya sun yi alkawarin samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya biyu bayan ƙara yawan kamuwa da covid-19 tsakanin ma'aikatan shugaban kwamitin shirya gasar olympic a tokyo ya kyautata zato a yau talata cewa gasar za ta samu ci gaba a wannan shekara duk da batun annobar covid-19 majalisar dattawan amurka kuma za ta fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban amurka donald trump a wannan wata akan batun ingiza tarzoma akan majalisar dokoki a ranar shida ga watan janairu to kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji wani kira na musamman daga majalisar dokokin jihar borno akan yaƙi da mayakan boko haram sun yi magana kan cewa ba a najeriya gaba daya ba kasan da ko kuma territory da boko haram yake rike da shi to ni gaskiya ban yarda da wannan magana sai kuma jamhuriyar niger inda aka gudanar da wata ganawa wata musamman da hukumar zaɓe seni a kasar domin zaben zagaye na biyu makasudin dai wannan taro shine mu gaya musu abin da aka yi eh, nasarar da aka samu kuma kurakurai wanda aka samu don a samu sataya mu mu gyara kamar kowace ranar talata yau ma za mu gabatar da shirin noma tushen arziki wanda muhammad da hafiz babale ke gabatarwa za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonni da kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Hukumomi a Najeriya sun yi alkawarin samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya biyo bayan ƙara yawan kamuwa da COVID-19 tsakanin ma'aikatan. Cike Ihe Kwezu shine babban daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Najeriya. ya faɗa a jiya litinin cewa ma'aikatan kiwon lafiya saba'in da biyar da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar abin bakin ciki ne ihikwezu ya yi kira ga ma'aikatan kiwon lafiyar da su yi taka tsantsan kana su ɗauki tamkar duk wanda ya je gaban su yana ɗauki da coronavirus har sai sun tabbatar da ba ita ba ce ya yi kashedin cewa har yau akwai barazanar kamuwa da cutar Ihikwezo ya kuma ce cibiyar ta NCDC nan ba da dadewa ba za ta samar da na'urar gwaji a asibitoci da dama a matsayin ƙarin matakan kariya. Kamfanin dillancin labaran Anadolu ya ce sama da ma'aikatan kiwon lafiya 800 ne suka kamu da coronavirus a Najeriya ya zuwa watan Yuni, a cewar ministan kiwon lafiyar Osage Ihanire. shugaban kwamitin shirya gasar olympics a tokyo ya kyautata zato a yau talata cewa gasar za ta samu ci gaba a wannan shekara duk da batun annobar coronavirus shugaban gasar tokyo 2020 yoshiro mori ya ce ya kamata tattaunawa ta fi mai da hankali akan yadda za a gudanar da gasar amma ba batun koli gasar ba za mu ci gaba da wasannin olympics din ba tare da la'akari da yadda yanayin yaduwar cutar coronavirus ke yi ba in ji mori An shirya fara wasannin na lokacin rani ne a cikin watan Yulin shekarar 2020, amma masu shiryawan suka dakatar zuwa shekara guda. Sabon lokacin fara wasan ne ranar 23 ga watan Yulin wannan shekara. Sai dai akwai ƙarin tababa game da yiwuwar yin wannan wasannin a cikin wannan lokaci, wanda ƙasashe da dama a duniya suke fama da matakan kulle. yankuna masu yawa a kasar japan na cikin dokokin kulle a cikin wannan lokaci saboda wannan cutar coronavirus majalisar dattawan amurka za ta fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban amurka donald trump a wannan wata inda za ta kammala da kada kuri'a da za ta tabbatar da an same shi da laifin ingiza tarzoma a kan majalisar dokoki a ranar shida ga watan janairu tsohon shugabar yana fuskantar zargin ingiza tarzoma mai alaka da tura dimbin magoya bayansa zuwa ginin majalisun kasar yayin da 'yan majalisa suke zaman tabbatar da sakamakon ƙuri'u da suka baiwa shugaban joe biden nasarar shiga ofis masu kula da aiwatar da shari'ar tsigewar su ne 'yan majalisar wakilai da za su gabatar da batun tsige tsohon shugaban kasa trump a gaban majalisar dattawa waɗannan wakilai guda tara su ne za su yi jawabi tamkar masu shigar da ƙara a ɗakin kotu da zumar neman kashi biyu cikin uku na 'yan majalisar dattawa ko kuma mutum 67 su kada ƙuri'ar amincewa da tsige shi Trump na fuskantar zargin aikata laifi guda ne na ingiza tarzoma a ranar 6 ga watan Janairu a kan majalisun kasar yayin da suke zaman bai daya na tabbatar da sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020. An jima kaɗan Babu ya kuma kere zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bar mulika Najeriya inda kakakin majalisar dokokin jihar Borno Abdulkarim Lawal ya yi kira ga sabbin manyan hafsoshin sojin ƙasar da su taimaka wajen sake kwato garuruwansu da ke hannun mayakan Boko Haram musamman ma na arewacin Borno da ke yankin tafkin Chadi da aksarin garuruwan ke hannun Boko Haram. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani. kakakin majalisar dokokin jihar borno honorable abdulkarim lawan ya kira ga manyan sabbin hasosin sojojin kasar da su taimaka wajen sake kwato su da ke hannun mayakan boko haram a yanzu hakan musamman ma arewacin borno da kuma yankin tafkin chadi da ce a kasari garuruwansu na hannun mayakan boko haram honorable abdulkarim lawan ce sabanin rahotanni da wasu wakilan gwamnati ke shaidawa al'umma na cewa babu wani yanki da yayan kungiyar boko haram ke rike da shi ba gaskiya ba ne ya ce har yanzu ko wasu yankuna da dama da yayan boko haram din ke rike da su har ma ya da misali ga karamar hukumarsa na guzamala da kuma ke arewacin borno da ce yanzu hakan babu wani mahaluki ko da guda a yankin guzamalan da kuma ke da sauran kilomita biyu da wani abu amma yanzu hakan dukkanin mutanen su a warwatsa suke wasu ma suna jamhuriyar nijar ne saboda yadda boko haram suka addabe su a yankin sun yi magana kan cewa ba a najeriya gaba daya ba kasanda ko kuma territory da boko haram yake rike da shi to ni gaskiya ban yarda da wannan maganan ba kamar local government nawa guzamala local government gaman a arewacin borno local gaman din nan yanda kamar na kai ma magana babu soja ko daya babu civilian ko daya ciki duk mutanen mu suna idf camp yo wasu ma suna niger republic suna idf camp to ina kuka kuma ina a filin to su new army chiefs that is kamar chief of defense staff loki rabo da kuma chief of army staff general atahiru dan allah ina roƙon su su kwace mana garinmu a hannun wayannan mutane ba kamar yadda outgoing suka ce suka fada cewa ai babu inda boko haram yake jike ba haka ba na fahimce ka garin guzamala ko kuma karamar hukumar guzamala ne gaba daya karamar hukumar guzamala gaba daya kasar ba kowa totally gaba daya kasar eh to tunda babu wanda muka sani mutane mu duka suna IDP kam kuma sojoji babu a wurin police babu a wurin ba kowa a wurin to su waye ne a wurin kenan tunda kuma ba za a yi a tafi zuwa wurin ba yau ya kai shekara uku ban tafi shafi gari mu ba ko yanzu wani hali ne mutanen wannan yanki ke ciki a yanzu hakan da yanzu hakan ke samun matsuguni a wasu sansanonin yan gudun hijira sunana yi gwani gudun bari a yanzu dai halin da muna ciki fisa layi wajen mu bai da ba soja ba yan gari su waye ne a wajen yanzu haka in an je ana tayar da yan boko haram a wajen wajen ko bohol bohol haka yin an je yan boko haram suna amfani da shi a wajen yanzu haka kuma yawanci yanzu na fance ka yan boko haram ne gaba daya a cikin guzamala yanzu haka a cikin garin ma gidajen mu da muka cikin da an mu muka fita ma kullum su suna balle kwanuka kullum da motocin su suna shiga cikin gari suna balle kwanuka namu suna zuwa sansanin su suna yin gidajen su a cikin gaba daya su ne a wajen kaga jejin guzamala wannan ba wanda yayi zai je yawo ni ma yanzu bai sa su yi kiwo a wurin ba don kullun suna zuwa suna ɗauka kayan mutane saboda haka ba mu samu zaman lafiya ba inda lafiya ma ai ba za mu zauna gari nan ba mu ma duk namun na kauye ne ai amma ana cewa babu babu wannan karku ya ta akwai su yan kwanaki biyu da suka gabata ne dai manyan hafsoshin sojojin kasar suka kawo ziyara zuwa jihar Borno wanda babban hafsoshin sojojin Najeriya Major General Loki arabu. ya shaida manema labarai cewa suna da sani game da halin da ake fuskanta na rashin tsaro a wasu bankurorin Najeriya kuma za su iya nasu kokari dan ganin cewa sun kawo karshen wannan matsala haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda har yanzu dai ana tare ni da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba yakubu makeri da labaran duniya kashi na biyu Dan majalisa na biyu a ƙasar Brazil ya tabbatar da an zaɓi shugaban ƙasa Jair Bolsonaro a wani muhimmin shugabancin majalisar dokokin lamarin da ka iya ƙarfafa makomar siyasarsa yayin da mutane da dama ke kira da yi murabus. An zaɓi ɗan majalisa Ata Lira abokin Bolsonaro ne a matsayin kakakin majalisa a majalisar wakilai tsawon shekaru biyu a jiya Litinin. Zauren majalisar ta kada gagarumar ƙuri'a ta nuna goyon baya ga Lira. wanda abokin karawansa ya yi hannun riga da gwamnatin bolsonaro tun da safiyar jiya litinin ne majalisar ta zaɓi rodrigo pacheco a matsayin kakakin majalisar dattawa wani na hannun daman shugaban ƙasar mai ra'ayin mazan jiya domin kyautata dangantakar shugaban da majalisun ƙasar bolsonaro ya huskanci turjiya a majalisar ƙasar wurin tabbatar da shi yayin da farin jininsa ke ƙara yin ƙasa sakamakon yadda ya tunkari yaƙi da annobar covid-19 a brazil a ƙarshe jam'iyyar national league for democracy a ƙasar myanmar ta yi kira yau talata cewa a sako shugaban ƙasar ausan sunci da shugaba win mint da wasu shugabanni a jam'iyyar sanarwar da aka kafe a shafin facebook na zuwa ne wuni guda bayan da sojojin ƙasar suka kwace mulki kano suka tsare manyan 'yan siyasar a yau talata hanyoyin kasar na nan fa yau amma sadarwar wayoyi da yanar gizo sun kuma fara aiki haka zalika aka sake buɗe bankuna sojojin sun ce sun yi niyyar kwace ikon kasar ne tun bara saboda gazawar gwamnati wurin daukar mataki game da zargin aikata magudi a zaben watan nuwamba wanda jam'iyyar nld ta samu gagarumin nasara a jiya talata ne ya kamata wata sabuwar majalisar kasar ta fara aiki. a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu bari mu ƙara koma najeriya inda hukumomin jihar bauchi sun tura ƙwararrun ayyukan lafiya domin bincike da kuma gudanar da gwaje-gwaje a ƙauyen bara da ke karamar hukumar kirfi sanadiyar bullar wani ciwo da ke janyo kumburin kafa da ba iya tantance kowace irin cuta ba ce ko abin da ke haddasa ta ga Muhammad Abdulwahab da ƙarin bayani. Kamar yadda bayanai ke nuni game da bayyanar cutar da ke haddasa kumburin kafa har yanzu ba a kai ga tantance kowane irin cuta ba ne sai dai a halin da ake ciki an tura kwararrun ma'aikatan lafiya daga babbar cibiyar ayyukan lafiya domin su binciki irin nau'in cutar. kamar yadda shugaban ayyukan lafiya a matakin farko dr Luwan muhammad ya shaida mini a hira ta da shi wato wannan ciwon da ran lahadi da daddare aka yi magana wa cmd na babban asibiti wanda ke kula da asibitin koyarwa sai wani ya zo ya ce masa to gashi nan fashi kafansa yana kumbure kuma yana da mutane wanda sun kai goma haka suna kafansu a kumbure yau ina na tura mutane za su je su yi bincike a wannan gari mutane an ce sun kai goma wanda kafansu na kumbure hmm. yanzu haka mutane mu daga nan bauchi sun tafi saboda in an je an same su za a ɗauki dan jinin su a da ɗauki fata a yanka fatan a zo a ga wani abu ne yake damun su akwai wani abu da ake ce masa lymphatic filariasis shine ke kawo elephantitis gaba ya kumbura eh, kawo gaba dundurmi eh. to ana tsammani ko ita ne ko kuma an kusa kayasis shi ta ce ake ce mata bumbumi ko to a cikin wayannan cututtuka guda biyu su ne muke tsammani da su iya kawo wannan kumburin kafa to amma da yake ba a je an bincika an gwaje-gwaje da ya kamata a yi ba amma yau an je a ɗauki ainihin jinin su a ɗauki fata fatan daga jikin su daga fata ake gwada a gane wanne ne to ba ga kumburin kafa akwai wani abin da yake sa musu wato wance kafa ya kumbura ba kila ma ko kun taka wani gaya ne ko kun sa ko wani abu na mutane ko ma yasa ne suka kafa da kumbura to shi ne muke su tsara mace jin mace abubuwan da kamanta da shi ne an bi damuwa da covid 19 an bi damuwa da ganda an bi damuwa da da da polio wato shan inna an manta da wancan suna aka tara wancan tutuka aka ce tutuka da ake mantawa da su ba a kulawa da su amma gwamnati ba ta kulawa da su yanzu ah, an ji abinci bincika ne a tabbatar mana cewa wayannan mutane ba asibiti suke ba duk inda suke aje a gani a dauki wannan gwajin a tabbatar mana da me yake damun su wannan ba mu ce komai ba kai ga tantance wani irin cuta bane ya bullo kenan a wannan wuri yawa tun da bamu gani ba ma ba dauki jini an gwada ba ka san ba mu ce gashi ba amma mun san dai irin wani abin da ke kawo kumburin kaban ko cizo maciji ko ita wannan dundumin ko wannan daya ciwon da muka ga maka na wanda ke kama ido ya kama fata eh. to ko ita ne ba mu sani ba yanzu an tafi yau ne aka tafi je an tura yara suka je suka nemi inda mutane suke guda goma su je suka gansu tukunan da ba asibiti suke ba sun je sun duba inda suke don kuma yau mun tura masana wato masu ɗayan lab da ainihin manya daga headquarter kenan an tafi aje a ga wannan mutane a ɗauki ta wannan sample din. wannan ciwo ana iya ɗaukar sa ne a ruwa ko kuma dai ta iska kuma ya yawanci ciwon na rashin tsafta ne da rashin ruwan sha rashin kulawa da tsaftan muhalli yadda ake ɗaukar sa kenan rashin kulawa da wanke hannu rashin tsafta da kuma na muhalli da na jiki yawanci yadda ake dauka kenan to yanzu me ne abin yi ko yanzu abin da za a yi shine babu daman ce maka ga wannan ga ciwon nan ga tanin ga sunan sai in sun dawo sun gaya mana kuma yi gwaji Allah mu ce wannan ita ne kaga yanzu ganin da mu baku labarin abin da ya faru yanzu dai an je a duba mutane ne inda suke duka a gaya mana nawa ne aka gani nawa ne wanda an tabbatar da ana tsammani ciwo kaza ne yawa tun da duba mu gani ba an ga makarar laji ne ba da ba shi gani ko na faɗi mu je kuma kai magana amma ko magana sai bulla kamar an ce suna asibiti ko ba su asibiti asibiti suna nan a inda suke duka an jiya a duba mana ga yadda suke ya gaya mana me suke da me ake tabbatar a cikin ciwon guda ɗaya da ke damun su a halin da ake ciki dai masu fama da cutar kumburin samun suna cikin ƙauyukansu a yayin da kwararru kan ayyukan kiwon lafiya suka je domin gudanar da gwaje-gwaje abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya a gaida muhammad abdulwahab da wannan rahoton yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda shugabannin hukumar zaben kasar suka gana da jakadun kasashen waje da wakilan ƙungiyoyin kasa da ƙasa domin tattauna hanyar za a tunkari zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da za a gudanar 21 ga watan fabrairu da ke tafe wakilin murya amurka a yamai solomon barma ya aiko muna da ƙarin bayani karan farko kenan da shugabannin hukumar zaɓe ke irin wannan ganawa da jakadun ƙasashen waje da wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa tun bayan gudanar da zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki haɗe da na shugaban ƙasa na watan disamban da ya gabata sabili kenan ɓangarorin suka fara wannan zama da bitar babban zaben na nijar kafin su tantauna akan tsare-tsaren zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa na ranar 21 ga watan fabrairu kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr aladuwa amada ya bayyana min makasudin dai wannan taro shine mu gaya musu abin da aka yi eh, nasarar da aka samu kuma kurakurai wanda aka samu don a samu su taya mu mu gyara tunda abokan arziki ne kuma mahi yawansu mutane ne wanda suna wakiltar kasashe masu hannu da shuni wanda gaskiya sun taimaka mana sosai da sosai bisa samun nasarar da muka samu tunda sun taimaka mana da kudade masu yawan gaske sun taimaka mana da mutane kwararru wanda suka taya mu kai wannan aikin zaman duniya wanda ya ce yana yi da kai da shi kake yi lokacin da muka zo muna tsare-tsaren zaɓe sun taimaka mana. a jimilce wace irin bita ce hukumar seni za ta yi wa zaɓukan nan da gudanar a watan disamba da ya gabata to bita da za mu sai mu ce dai alhamdulahi din da duk duniya ta shaida ke zaben da muka tsara zaɓe ne wanda sai a ce ma ba a taɓa tsara shi ba zaɓe ne mai sahihanci kun ga 'yan adawa sun zo cikin hukuma sun fara aiki da mu kuma abin da yasa suka zo don mun kwatanta musu ke mu abin da muke abin da doka ta ce akwai zagaye na biyu da ke tafe waɗanda matakai ne ka ɗauka misali president domin kyautata yanayin da za a gudanar da shi wannan zaɓe na ranar 21 ga watan fabrairu to kamar yadda kuka sani shi 'yan magana suka ce mutum tara ne ba ba goma ba shi ya sa ma kwanan baya muka kiro taro na duka ƙungiyar seni um, da makarabanmu muka diba wasu kurakurai ne akai lokacin da muka tsara zaɓe wannan kurakuran sun gama da kama akwai matsalar tsaro mutane wanda suke kula da zaɓe cikin runhon zaɓe wanda ake cema ma mambar biro da akwai wani wuri inda ba su samu horo na kwarai ba kuma akwai wasu mu wanda ba su iya aikin sosai ba duka wannan shine muka yi bita muka diba kuma insha Allahu muna nan muna shawo kan wannan kurakure da aka samu tunda mu mu da an ce Niger kan a ce uranium ko petrol a ce demokarasi. Jakadun kasashe da wakilan kungiyoyin kasa da kasar da suka halarci wannan taro sun jaddada aniyar ci gaba da dafawa jamhuriyar nijar don ganin an gudanar da zaben mai zuwa cikin kyakkyawan yanayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha ɗaya, shirin da da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu tafi Afrik akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon wakiliyar ma Abuja Hawa Umar ta tattauna mana da wani manomi da ya shafa sama da shekara ashirin yana noma wanda ya mana ƙarin haske kan yadda ake noma a da da kuma noma a yanzu ya kuma taɓo irin yadda suke samun amfanin noma da suka yi a da da taki na gargajiya da kuma na zamani kana ya bayyana irin ƙalubalen da manoma suke fuskanta daga bakin fulani makiyaya Ga dai yadda tattaunawar tasi ta kasance inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Alhaji Sula Aliyu Kanya. ni mutumin kanya babba ne kuma ina yin noma da dai ina aikin gwamnati amma yau shekara ta biyu da yin ritaya tun kafin ka yi ritaya daga aikin gwamnati ne kake yin noma ko kuma sai da ka yi ritaya ne ka fara noma eh, gaskiya wato ni tun ina aikin gwamnati nake yin noma domin akalla na ina noma sama da shekara ashirin har yanzu yau dinnan kuma noman nake kamar me da me kake nomawa abin da nake nomawa dai ina noma kamar su gero dawa wake da su gyada kuma yanzu da riɗin na hima zo nima na kan ɗan noma shi ka kai sama da shekara ashirin ma kana harkar noma yaya za a kwatanta noman da da na yanzu eh to a gaskiya noman da da na yanzu akwai bambanci dalili da wuri ɗan kankane za ka noma sai ka samu amfani mai yawa to amma yanzu sai ka noma guri da yawa da yawa falala za ka noma kuma amma dan amfani za ka samu ba na kirki bane ba tun ma ba a ce ba in ba kana haɗawa da taki na na zamani da ko ba mu damu da wannan taki na zamani ba hakki neman ma ake mu zo mu karba muna gudu muna kin muna kin wannan taki to amma yanzu gashi kuma yanzu ya zama in ka da ka sa taki wannan ba wallahi noma ba za ka samu ba abin da za ka samu sai dai ka yi wahala to wannan shine Ka kayi maganan takin zamani to da da wani irin taki ake noma eh gaskiya da taki na gargajiya takin mu ne na awaki ya muke ɗiba muke kawa gonakanmu muke bazawa kuma a lokacin nan noman daman ba mai yawa bane ba ah, saboda haka dan taki da muke dan barbaɗawa shi yasa muke samun amfanin mai yawa amma yanzu ku kin gani gahi gonakan sun rubanya sun rubanya sun rubanya amma wallahi amfanin saboda takin da muke samu na gargajiya din ba zai isa ba shi yasa amfanin ba ma samu su da kirki amma da kuma na samun amfani kuma noma kaɗan zaka yi ka samu amfani mai yawa mai yawa amma yanzu wallahi albarka ko albarkace ma da yanzu zan iya cewa ta ja babu. Yadda yanayi ya sauya da ɗumamar yanayi da sauransu da yadda damina take zuwa da kuma yadda take karewa shi ma yakan taɓa harkar noma? Eh gaskiya yana taɓawa domin yanzu noman saboda wani yanayi ya zo na in ma baka yi noman da baka shuka da wuri ba amfanin ma baya kaiwa saboda akwai karancin ruwa domin da ya ai wata wajen uku hudu ana samun ruwa amma yanzu duk amfanin da baka yi kai da wuri ba to gaskiya ba za ka samu ba sai kai wahala banza za ka yi sai ka gani in yayi ido ba lalle bane ba ya kwari kuma wannan ya ya samu ne saboda wannan dumama yanayi da ake fama da ita a duniya wani irin kalubale ne manoma suka fi fuskanta kalubale iri-iri ne akwai kalubale na kamar da nake ga miki dole manomin yanzu in dai ana so ya yi noman na kirki akwai bukatar yana da isasshen jari wanda kuma gaskiya mu ba mu da jari rahin jarin wannan ya sa ba za mu iya siyan taki ba domin shi kansa noma yanzu ko da kana takin lokacin zamani ya zo amfanin gona da sai kana fesa kwari don akwai kwari wanda da ko babu kwari amma yanzu wallahi in baka fesa in baka fesa maganin kwarin nan ba ma amfanin ma ba za ka samu ba to haka ne baka da jarin da za ka sai taki baka da jarin da za ka sai maganin kwari ka fesa ina za ka samu amfani to wannan iya daga cikin kalubalen da ake samu a yanzu kalubalen kuma da ake samu ha ilau yanzu wani zamani ya zo na makiyayan nan da suke zuwa da irin wa'annan baki in fulani da suke zo mana da ba san su ba amma yanzu nan za su zo amfanin ka iya domin ni din nan lokaci hatsi na da dawa ta lokacin bai ma ya fara gaba bakin fulanin suka zo suka zuba min hannu a gonan nan wallahi hannun nan gaba daya suka cinye min amfanin wannan da muka zo na yi kara dama dai su yawanci in sun zo sai sun bin kusan sarakai suna ba su wasu abubuwa wanda za su rika koda an kai su kara dai ana suna dan samun tallafi wallahi ni dai abin da aka yi mai dan abin da aka bani rabin rabin abin da na rasa mamun ba a mayar ba sai dai Allah na barwa kawai kuma ha'ilau in kakan yi kafin ka girbe ha'ilau fulanin nan sun zo kuna kokowa kana kokarin ka ɗebe amfanin ka dabobi suna suna suna haka dai ake ta fama wannan ma iya daga cikin kalubalen da ake fa ake fama da shi bakin hannu bakin fulani sun zo nan da nan za su mame maka gona baka gama ɗauke kan amfanin ka ba sun cinye in ka sare kafin ka ɗebe amfanin ka shanu sun zo sun bi gonar ka akwai gonar ta dattawa ma da an girbe an yanke da sun ƙona da karmamin gaba ɗaya fulani sun zo sun sa sun cinye mu dole ya haƙura ne. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu da ƙarshen tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sula Aliyu Kanya da kuma wakilar mu Abuja Hawa Umar sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. ni Muhammad Hafiz Baballe da ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai ra'ayi da kuke aiko muna ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri na Aliyu Usman taka lafiya da zai Bala kofar sabuwa suka ce muna murna da zagayowar ranar hijabi ta duniya da aka gudanar ba shakka hijabi na taka gagarumin rawa da karbuwa a rayuwar 'ya mace wanda har ya kai rundunar sojan afirka ta kudu ta yadda sojojinta mata su rika amfani da hijabin da fatar allah ya kara ɗaukaka hijabi a duk faɗin duniya sai kuma sako daga abubakar fataskum anguwar arikime tare da abubakar salisu arikime fataskum da ke jihar yobe suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa maganar gaskiya naɗa sabbin hafsoshin tsaron najeriya an makaro sosai domin mun daɗe muna kiraye-kiraye na a sauya su ba a sauya su ba sai yanzu muna fatan allah ya sa ya zama sila kawo ƙarshen rashin tsaro a najeriya sai kuma sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya ya ce assalamu alaikum ya hausa na taya dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka muna cika shekaru saba'in da kafuwa daga ƙarshe nake addu'ar allah ya kara muku kwazo da basira na aikin jarida sai kuma sako daga alhaji muntari mai shago da wakin basa da muhammad ahmad usman tun ga makeri suka ce muna kira ga gwamnatin najeriya da ta yi azama ta gina ko kuma ta gyara hanyoyin arewacin najeriya akwai abin kunya a ce yaya babban najeriya ba ta da hanyoyi nagartattu sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga alhaji mele Ari da ce muna taya sashen hausa na muryar amurka na cikar biyoyi murnar shekara saba'in da tara da kafuwa hakika kun ba mu ilimi kun wayar mana da kai kun zama tamkar wata katafariyar jami'a don haka muna muku fatan alkhairi To madalla da wannan kuma muka kawo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Abdulaziz hukumomi a Najeriya sun yi alkawarin samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya biyu bayan ƙara yawan kamuwa da COVID-19 tsakanin ma'aikatan. Cike Ihe Kwezu shine babban daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Najeriya. ya faɗa a jiya litinin cewa ma'aikatan kiwon lafiya saba'in da biyar da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar abin bakin ciki ne ihikwezu ya yi kira ga ma'aikatan kiwon lafiyar da su yi taka tsantsan kana su ɗauki tamkar duk wanda ya je gaban su yana ɗauki da coronavirus har sai sun tabbatar da ba ita ba ce shugaban kwamitin shirya gasar olympics a tokyo ya kyautata zato a yau talata cewa gasar za ta samu ci gaba a wannan shekara duk da batun annobar coronavirus shugaban gasar tokyo 2020 yoshiro mori ya ce ya kamata tattaunawa ta fi mai da hankali akan yadda za a gudanar da gasar amma ba batun koli gasar ba za mu ci gaba da wasannin olympics din ba tare da la'akari da yadda yanayin yaduwar cutar coronavirus ke yi ba in ji mori Majalisar Dattawan Amurka za ta fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wannan wata, inda za ta kammala da kada kuri'a da za ta tabbatar da an same shi da laifin ingiza tarzoma a kan Majalisar Dokoki a ranar shida ga watan Janairu. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah yarda. Yanzu a madadin Baba Yako Makeri wanda ya taya ni gabatar da wannan shiri sai kuma Julie Lethal Gresham da ta hada wannan sauti da ma injinan namu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare da yarda ubangiji Allah yanzu kuma sai a gyara zama a saurashin yau da gobe domin ku tasa a duk faɗin duniya.